cikin aka samu shahadati mun yi shaida ta farko mun yi ta biyu to mun shigo cikin ta uku fallon wannan fulle ne tuƙifi ga wakasin abin da ake jayayya a kai salisatun la tujibul haƙana am tujibu tawqifan bihi hakamul hakam wa haya shahadatun bi qada'in nirtudi wa baqiyal isaru fi ma taqtadi وخيف توكيف من المتدوب فلا جنا أن أجل مضروب ووقف ما كدور قلكم مع أجل لنقل ما في هذه سخ الأمل وما له كالبطن خرج ورها وفيه توكيف الخراج وبها وهو تمر بالمنء من أن تمرا والهز يكره والحازم كراء ويوقف الكراء قيل جميعا أو بقدر ما يجيب الحز من ذاك فالأول تهيب وشاهد عدل kullun wannan fasali ne mai bayani ta tauƙifi ga wakafi ya ce ta shaida ta uku ta a mata farko don ta farko ita tana hukunta da alhaki ba da rantsuwa ba sannan kuma ta sa'a mata biyu ba ta wajen ta alhaki fiye da rantsuwa ita kuma wakafin alhaki ta kai ita wannan ta uku amma ta kama ta farko ta farko ta ta komo na nan ga amma na nan ga saboda akwai wakafi na haƙƙi to shi ne ce dan yanzu kamar idan ka kawo shi da biyu a dalai a kan kai adda haƙƙi to ba za a ɗauki haƙƙi a baka ba za a yi wakafin haƙƙin nan ga wanda shi ga hannu ne in ka ce naka na ni su da ka kawo shi ka kawo shi ka guda biyu akan cewa wannan haƙi naka na kai kowa ne mika ci kaga ashe kinan da ka kawo shi da guda biyu in shi ga hannu wannan za a amshe shi daga hannu ne ashe kinan kaga ba ta da kama haƙi ba ta wuce ma a yi wakafin haƙin nan a amshe shi daga hannu ne a shi ba ga hannun ka ba ga hannu ne ba kafin a yi izari amma in ka kawo shaidu guda ba a amshe shi daga hannu ne ka ci gaba da amfani da shi har lokacin da ka kashe da kanka guda in kashe da guda sun ka zan biyu sannan da a amshi wannan abin daga hannu ne a yi wakafi ne na nan ga hannun hukuma ko lokacin da kuka da kuma ga ɗaya daga cikin ku na tafi shi na ce sa shaidu na uku shaida ta uku ma ta jibal haƙa ba ta ta da ake yake am? haka nan ne ko da ba ta ta dai ta jibu ta kifan ta jibu suna wajen ta haƙiƙin wakaci watan ka alhakin nan alhakamu alƙali hakama haka ya hukunci ya hukunci bai da wannan alhakamu alƙali hakama ya hukunci bai da wannan wakacin haƙƙi har lokacin da an haƙare izari a yi ma izari a yi mai a yi ma izari a yi mai a yi ma izari a yi mai har gudan ku shiga ta a tabbatar alhaki abinda aka ce mai izari kaji abinda wani ya ce ya kawo shi da nuzu akan shi na biyar ka haƙƙi akan abin ga da aga hannun na shi na kuma mun yi cikin su bani adalcin su kana da abin da tun kuɗe shi daga tasu da shi kana da suka kana da makara yi ina da suka saboda wanga aboki ne na shi kuma wanga kane ne na ta ga kawo suka shi to kaji abin da wani yake wanga kane kana wanga abokin kana sai ko ta cewa sai shi to ainihin kai da ko ban ci su ina da wasu sai to kawo su sai ko mu kawo su in kawo su kuma a cikin ka kaji abin da wane ya kawo ya kawo wane da wane don su to ɗince ne ga ka yi da abin da ce ka da shi da su zan kai ɗaya ban yadda ba kana suka kuma suka yi asuka ce kaza da kaza da kaza to haka a cikin sun ta kawo naka shaida in ya kawo na hasin shi ko wanga ɗalibin a cikin ka ji a shirin da ya kawo ya soke naka amma shi kuwa kawo na shi za ka cewa sai ci irin ka ɗaya nan da kawo da wani kaji kaji wasu ke da shi ko kuma wannan da ka azo bai saboda jiya ka sha ko suwar shafi kai ko suwar ful ya kai to haka dai sai an tabbatar da alhaki guda daga cikin su sai guda ya kasa kawo hujja an kula shi da hujja suna cikin haƙƙiya ta basu ne to ita wannan shi da ta take tabbatarwa kenan tana tabbatar da wakafi ba su tabbatar da alhaki a shi ta kamata ta farko dan sai ka kawo su da nuka biyu an yi tafiya su a bani adalcin su sannan a koma gare shi ta ku kaji abin da wani ya ce ya kawo nune guda biyu ga da'awa kuma an yi tafiye su an gane adalcin su alaka ma da fa'un alaka ma anun kana da abin zaka ka kana da kuka